Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Usman Kabara muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin da ake yi na sake tsugunar da waɗanda hare-haren kungiyar Boko Haram ya shafa. Baba Yakubu Makeri zai shigo da sharhin jaridun ƙasar Ghana na wannan mako. kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta waya tarho bayan usman kabaran ya gabatar da shirin nan na nakasa amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran A yayin da Turkiyya ke shirin karɓar tawagar 'yan gudun hijira rukuni na biyu, Tarayyar Turai a jiya Laraba ta ce ba 'yan gudun hijirar da za su samu damar dawowa ta ganin dama ba tare da samun damar neman takardun samun mafaka ba. Wannan sanarwa ta biyo bayan zanga-zangar wasu 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ke adawa da tsarin wanda suka zargi turan da danna haƙƙin 'yan gudun hijira ba tare da ba su damar neman mafaka ba tun kafin a fara kwashe su daga Lesbos da shios. kakakin ofishin tallafin neman mafaka na tarayyar turai jimfiyar shimbari ya faɗa wa muryar amurka cewa ba wata dama da za a sake samu ta dawowa daga 'yan gudun hijirar amma ba za a danne musu haƙƙi ba za a bawa kowanne damar ya nemi mafakar a hukumance damar da gwamnatin haɗin gwiwar libya ke da ita ta zama mai rauni a jiya laraba ganin yadda gwamnatin adawa mai matsuguni a tripoli ta amai ta lace ta lashe na alkawarin duda daga mulki. Gwamnatin neman haɗin kan ƙasar ta ba wa jami'an tsaro damar ci gaba da aikin su na tsare gwamnatin ƙasa. Sannan kuma ta ce za a ɗora duk wani laifin rashin biyayya ga tsarin da zai kawo tsaron da aka yi a kan sabuwar gwamnatin haɗakar. Sanarwar kuma ta bayyana cewa wannan matakin da aka ɗauka abu ne da ya shafi ƙasar wanda ba ma buƙatar wani ya sa baki daga ƙetare. Tripoli dai ta ce suna nan sun mai da hankali don ci gaban zaman lafiya don kaucewa zubar da jini. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata kungiyar matsin lamba da ake wa lakabi da Let My Vote Count a turance da ke rajin tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi ganin sun yi tasiri a zaɓe sun buƙaci hukumar zaben ƙasar Ghana da ta kakkaɓe kundin rijistar sunayen masu zaɓe don amfani da shi a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa mai zuwa a ranar 11 ga watan Nuwambar bana. Wannan kiran ya fito ne bayan kungiyar ta yi gangami tare da wasu ƙungiyoyin fararen hula da na 'yan adawa a yankin 'yan kabilar Ashanti da ke birnin kumasi a jiya laraba shugaban kungiyar david asante ya ce abin takaici ne yadda hukumar bata yi amfani da rahoton kwamitin jin koken jama'a da ta nada ba siyasa kasuwanci ta ji hankali a wannan makon biyo bayan sanarwar da kamfanin kera motoci na ford ya bada na cewa zai bude karamar cibiyar kera motocinsa a birnin san luis potosi da ke kasar mexico wannan kamfani zai dauki ma'aikata a akalla 28 nan da zuwa shekara ta 2020 dan takarar shugabancin amurka na sahun gaba a jam'iyyar republican donald trump ya yi allah wadai da cewa abin kunya ne ya ce kamfanin zai kwashe damar samun aikin amurkawa ya kai wata ƙasa ta daban dama trump ya faɗa tun a farkon maganar takararsa cewa zai janye maganar rashin biyan harajin shigowa da kayan su zuwa amurka ya ce duk kayan wani kamfanin waje to tabbas sai an biya akalla haraji kaso 35 daga cikin 100. Wasu manya a fadar shugaban Amurka ta White House sun bayyana cewa gwamnatin Barack Obama za ta karkata akalar kusan dala Amurka miliyan 600 wanda yawanci a da na yaƙi da cutar Ebola ne zuwa fara amfani da su akan yakar cutar Zika duk da yake ba isa za su ba. Za a fara da kuɗin ne kafin majalisar Amurka ta ɗauki mataki akan buƙatar gwamnati ta gaggawa da aka miƙa mata kamar yadda shugaban ofishin tsari da kasafin kuɗi Sean Donovan ya bayyana. fadar shugaban kasar dai ta mika bukatar dala amurka biliyan 1 da miliyan 900 ga majalisar a watan fabrairun bana fadar ta white house dai ta yi gargadin cewa matukar ba a saki waɗannan kuɗaɗe ba to kuwa amurka na iya fuskantar barazanar kasa shawo kan wannan cuta ta zika daga yaduwa labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu takon daga jihar Barnan Najeriya inda gwamnatin jihar ta karbi bakuncin wata tawagar majalisar tarayya da ke nazarin yadda za a kyautata rayuwar mazauna yankin da kungiyar Boko Haram ta durkusar. Wakilin Haruna Dauda biyu na da ci gaban rahoton. gwamnan jihar borno honorable gashin shatima ya ce an tafka asarar dala biliyan tara kwatankacin naira tiriliyan uku sakamakon rigin boko haram da ya daidai tashiyar arewa maso gabacin najeriya gwamnan ya bayyana hakan ne lokacin da yake karban kwamitin majalisar wakilai kan kafa hukumar farfado da yankin shiyar arewa maso gabacin najeriya ya ce shirin kafa wannan hukuma da ake kira north east development commission shiri ne mai kyau kuma ya zuwa a daidai lokacin da ake bukata ya ce za su yi yadda za su yi don ganin cewa an aiwatar da wannan shiri. If the North East was already the Haram we can then of daily killings of thousands Ya ce shiyar arewa maso gabacin Najeriya shiya ce da tafi kowace talauci kuma ita ce cima baya a Najeriya kafin ma fitinar Boko Haram. Ya ce a duba a ga ake kisar al'umma duk wayewan gari cikin shekaru shidan nan da suka gabata da kuma tashin bumabumai a wuraren ibada da ma kasuwanni. mali wanda ya ce an yi asara mai matukar yawan gaske wadda kafa irin wannan hukuma zai iya zama wani sassala na tallafawa al'umman da ke wannan shiya barista muhammad tahir mangunu da shine shugaban wannan kwamiti da ya ce za su zaga dukkanin jihohin da ke wannan shiya musamman ma waɗanda rigingimin boko haram ya daidaita da mutanen mu suka shiga na boko haram nan dole ne sai an san an kafa hukuma na musamman wanda za ta duba maganan sako sake fito da arewa misa gabas ba tare da an nada kwamitoci ba musamman hukuma wanda majalisa tarayya za ta kafa bisa ga doka kamar Niger Delta Development Commission wanda za su yi aiki na jara wajajen da Boko suka bata. honorable abdulrazak namdax ɗan jihar adamawa ne ya ce ku ba ma rikicin boko haram ba wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya na koma baya amma kawai ba boko haram ba ai ko gwamnatocin da suka wuce a baya an daɗe ba mana abubuwa masu kyau ba a fannin ayyuka na federal federal government ba za ka samu ma a nan arewa maso gabas ɗin ba ta ba a kashe mata kuɗi ba world bank ta ba da report united nations sun ba da report cewa mu ne muka fi koma baya a duk kasar nan to yanzu shi yasa muka gani da boko haram ta taho kuma ta sake ta ɗauki advantage ta samu cewa mutane ka ba su dubu biyar kawai za su maka aikin ta'asa muna da marayu ba iyaka muna da yaran da basu je makaranta ba ba iyaka mu ma kama masu aikin ba za mu iya ce da yan uwanmu ba to ko gwamnatin Najeriya na da kuɗin kafa irin wannan kwamitin kuwa tambayar kiran da na yi wa ɗaya daga cikin mambobin kwamitin da ya fito daga jihar Bauchi wato Honorable Ahmed Yarima a kuma abin da ke cewa ai ba ta da wani zaɓi gwamnatin tarayyar ai mutane ne a ciki mutanen nan kuma su ne mutanen arewa mutanen kudu mutanen kudu kudu mutanen gabas mutanen ta nan ko ina saboda gwamnatin tarayya dole ce wannan saboda tsari da al'umma suke so ba wai wani mutum ne guda yake so ko wani gwamna ko kuma wani rukunin yan majalisa ko kuma waɗansu yan bani na iya da suke so a al'umma ce take so kuma abin da ya kamace ta take saboda ka ba da wani tsari illa ta bi abin da muke so yanzu dai al'umman da ke wannan shiya sun zura ido su ga yadda za ta kaya na kafa wannan kwamiti da suke ganin zai iya rage masu raɗaɗin talauci da kuma irin walhalun da suka fada ciki sakamakon irin wannan munanan hare-hare da ya daidaita al'umman da ke wannan shiya haruna dauda da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya arzikin muke nema ba a haka yake to kafin mu ci gaba bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji Allah tsare mu da mummuna ba a

ka yarje da cutarwa aikin ka ba zai yi daidai ba. maganin so da ke tashi ba adawa muke yi ba mu zukata su taushi to madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe 3 da minti 12 na asuba ga shirinmu na gaba Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. カサバカサワバ Da sauraro Assalamu alaikum shirin namu ne na nakasa ba kasawa ba muka sake juyowa. A wancan makon in ba a manta ba muna tattaunawa ne da Honorable Adamu Sha'aibu wani tsohon dan majalisa a jihar Jigawan Najeriya. Wanda ya ce a zaune yake akan keken guragu wanda kuma akan wannan keke na guragu ya ta buge-bugen siyasa har zuwa lokacin da Allah ya taimake shi ya ci takararsa ta dan majalisa. Ya tsaya ne a inda yake cewa nakasa ta kwakwalwa ita ce nakasa ba nakasar jiki ba. Inda kuma ya ci gaba da gaya mana irin faɗi tashin da ya yi a harkarsa ta siyasa da rayuwar yau da kullum. Ba zan ce lallai na game da wani abu amma dai kam mm. tabbas za ta tarar wato abin da muke kira wato wariya ko discrimination ko stigma cewa akwai abin da ya kamata ka yi yadda kowa yake yi ko mai kafa din kowa ya kowa ya ko mai ido amma kai sakamakon yanayi ko kuma da zan fuskanta abu sai ka mm. cewa dole ya zama ba za ka iya yin wannan abun ba saboda yanayi da ake ciki ko kuma mm. saboda yanayin fahimta na mutane saboda kallon da mutane wata suke masa. amma za ka ga cewa yawanci harkar siyasa harka ce ta yawo a je kamfe can yaya kake wurin kamfe da sauransu yawon kamfen lokacin da na samu na a wannan harka hmm. kamar yadda na gaya maka bayan na gaba da kasar nan hatta bautar kasa ta ban yi tafi sai bayan shekara biyu don ya kamata in yi a dubu biyu da biyu za mu tafi a august an yi kwasin ina a nan sai abin ya faru a july eh. ban je ba a nan aka sake kwasin ina adama ban je ba sai na yi a jigawa ni malamin makaranta ne eh. shekara goma ya kasance ina kowa a makarantar sakandare amma a cikin na kasa na shekara kamar shekara bakwai ko kuma shida ina kowa hmm. to kuma a dubu biyu da sha magana ɗaya da Allah ya kawo don zaɓa wani yanayin mu a jihar Jigawa wato na kasa sai ta zama a abar wato ja a jiki domin me idan aka ce manya hmm. ko stakeholders ko kuma masu ruwa da tsaki suna jan mai na kasa a jiki hmm. to wanda yake na kasa ba zai ganki a banza ba to mu sai Allah ya sanya gwamnati ta Lamido shi babban su shi ne ran da aka rantsar da shi akan ran rantsuwarsa abin da ya fara shi ne ya saka wani abin da ake kira wato social security allowance wani auna daga masu hmm. na kasa imanin sama da dubu hudu a jihar Jigawa cewa duk watan duniya ba aiki za su zo ba makaho ne gurgu ne kuturu ne ba da zai yi amma da za a bashi wannan kuri da naira dubu bakwai. Dan alawas. Kuma a wannan lokacin a wancan dubu biyu da bakwai kenan. Mm. Aka je aka masa doka a majalisar dokoki ta zagaga wanda har yanzu nan ana amfani da wannan abin. Sai sake jawa cewa da aka zaben ƙananan hukumomi kowace karamar hukuma a ɗau mai na kasa guda ɗaya zama advisor ko kuma zara mai zai shugaban ƙaramar hukuma shawara akan harkar da kasa. Oh. Ya zo ce ilimin masu na kasa kyauta ne a zagaga tun daga firamare har jami'a muddin wannan jami'ar kuma mallakan gwamnatin zagaga ce. Mm. Ban ce wato tsabar fafutukar da take harkar siyasa ita kuma wannan kujera ba Allah da sanya amma mai girma gwamnati sun da sha'awa da jami'ar PDP na lokacin aka sanyo ni a cikin mazaunin takara to yana tabbatar maka a yawan da aka yi na campaign domin a lokacin nan an dau mota an bani to duk inda za a kai ni ina hmm. tare da mutane akan wurciya nake amma wallahi ina gaya maka babu lungu da sako tunda mu za a diga ba guri ne na za a ce ruwa za ta haura kogi ba za ta iya shiga ma iya duk inda mota za ta shiga hmm. ina tabbatar maka ba lungun da ban shiga na mazaɓata a matsayin mazaɓata ta ta ta ta dutse kenan na goma sha ba inda ban shiga na yi kafin ba abin da ba ka ji shi wato mutane ai akwai mutane wato suna da wannan tarsashin na taimaka taimakawa mutum mm. saboda haka ko ina na je inda ke kira ina inda ba zai turu ba wala mala usman a ka mutane suke dauka kira a kan ji da zanje ni ma eh. kuma wato ban kasa gwiwa saboda irin mummunar fahimtar da mutane suke cewa in kana da kasa ba abin da zaka iya wallahi na tabbatar maka ba zai kai raki ba wallahi na shiga inda mai kafa mai kafa ma ba zai shiga ba ko eh. mun samu wannan abubuwan da dama mun shiga inda ya kamata a shiga an shiga dole sun da kana da tawaya akwai abin da ba za ka yi ba amma dai kuma mutane sun taimaka maka akwai na san cewa dokoki majalisar dokokin Najeriya musamman 'yan majalisa ta tarayya an ta kokari su sawo dokar da za ta bayyana kasassu damarmaki da kariya gare su da sauransu wanda tun lokacin waccan gwamnatin har zuwa yanzu ban ji an ce an yarda da ita ko an sa mata hannu ba har ma wani da muka hira da shi salisu ya bada misali da sauran irin wannan shin ta ina kake ga matsalar take wato gaskiya ne ni ina da wanda ya kamata in bada rizin kamar da nake ga maka hmm. muna da kungiya ta ke kanta jonatid wato join national association of persons with disabilities yanzu haka kuma ni ne mataimakin shugaban na biyu na kasa haka duk abubuwan da ake akan harkar bulabulan nan Eh. wato akalla dokan na a hukuncin tarayya mm. an yi fasin ɗinta su majalisar dokoki ta ƙasa min eh, national assembly wato na ƙasa majalisun ƙasa ɓangaren mm. senate sun yi fasin ɗin wannan dokar mm. akalla sau uku wanda kawai abin da suke jira shine shugaban ƙasa na wannan lokacin ya sa mata hannu eh. wannan sai ya rage dokar na ba ta ba amma har yanzu nan dokar ta sace koma majalisar dokoki a ta kuma ainihin senate majalisar da tijai Mm. wanda har mata karatu na farko mm. to wannan ita dokar mu abin da muke kallanta shine idan ana magana a bangaren gwamnati ko kuma samun walwala da jin daɗi da rage ya tarzaje da wasu abubuwa na yan uwa mabukata mm. wato masu kasa ita ce wato harsashi domin duk abin aka ce doka ce wato ya zama dole ne a bita amma abin da aka ce ba doka ba ce yau idan kai kana shugaba ta lokaci ka yi kaza wani idan ya zo ba da wannan kauyen abin zai iya rushe amma an ta zama doka za a yi ta za a yi dole bar hanya ta magance mana matsalan mu da muke fuskanta a Najeriya na farko samu wannan dokar saboda haka yanzu mun sake yunkuri muna nan haka dokar nan tana majalisar da an yi abin da ake kira first reading mm. nan gaba za su mata karatu muna fata a wannan lokacin da addu'ar cewa shugaban kasa ne yanzu zai sa mutane kuma mm. a halin yanzu da ake gaya maka ko jihohi ai waɗanda suke kamar jihar Lagos mm. sun yi dokar suna nan kuma suna binta sau da kafa ta masu bukatar musamman idan ake wannan din za ta sa kowace jiha ma ta ta kamar ta jigawa tana aiki har yanzu ai ga abin da yake faruwa kusan lokacin da muka zo kamar wannan doka ta social security har yanzu tana nan eh. amma ainihin dokar wata za ta haɗa komai da komai mm, ta kariya ni na cikin da majalisar wato jihar jihar ta ce a matsayina na wakilin yan uwa mabukata na musamman ni ne zan yi ba mm. abin da zan yi sai ɗaukar nauyin ne sponsor din ainihin dokar muka haɗa ta aka yi ta wato muna shirin a fara gabatar da ita a majalisar dokoki sai kuma Allah kawo harkokin zaɓe ba a zauna ba Allah bai kadara ba amma dai mun yi aiki a kanta na ji ayi komai to amma yana tabbatar a yanzu kuma wannan kamo na yanzu na sa labarin wannan doka an ɗauke ta an kaɗe ta an sako da ita kusan ita ma an mata karatu na farko amma wancan abubuwan da nake gaya maka irin ilimi kyauta da social skills da ake da sauransu hmm. da har yanzu yana nan a matsayin yadda yake to amma doka ita ce za ta ba shi kwarin gwiwa da kariya ba ta doka ta social security ainihin doka ce to shi yasa muke so ko bai zama da kan doron doka ɗin zai fi ya kamata. Eh, daga karshe ah, kusan ce duk abubuwan da nake son in tambaye ka ka tattaɓo min su. Yaya kake ga mutanen gari ya kamata su dinga kallon masu nakasa saboda mutanen gari kan suna da irin tasu matsalar da za su dinga ganin cewa wannan ai a ƙasa yake saboda bai da lafiya ko makamancin haka yana da buƙatar musamman. Mekon su kalle shi a matsayin mai buƙata ta musamman da za a taimaka. Yaya kake ga mutane ya kamata su karɓi? Wannan haka wato dama shi matsalar na kasa bangare uku ne ni a ta fahimta. Bangare mhm. tun daga iyalan inda kake zaune cikin iyali suka mm. fito bangare kuma na al'umma inda kake ciki al'ummar gari sannan kuma da bangaren gwamnati bangaren iyalai a cikin gurguje wato za ka tarar malam usman mai nakasa a taso mm. mutum da ya'yansa suna da yawa da mai kafa da mara kafa sai ka tarar ya saya mai kafan nan keken hawa ya hau ya gara ko ina amma mai nakasa yana nan a zaune a zaune bai saya masa keken tun daga gida ma kenan kuma ko wannan mai nakasa zai amfani da shi a matsayin kuɗin shigarsa da mm. sai ya bara kuɗin bara nan da zai yi fa ba ma za a ɗinka masa riga mai kyau ba ya kace abin da ya tattara an ajiye a bakin titi a gidan mai akan hanya an ba shi kuɗi kuma sannan iyayensa ko kuma wasu za su amfana da wannan kuɗin. Mm. Daga gida. al'ummar gari. Mm. Su dinga kallon mai na kasa cewa wato wannan wani kamar wa'azi ne aka saukar musu a cikin cewa kai ma za ka iya zama haka Allah ba ya tura mai na kasa don ba ya sansa. sa ce to ka ɗauka cewa idan ka zo wannan mai kasa ta ni ma fa zai zama haka kawon nan iya zama gurgun nan iya zama fitir nan mm. to ba yake mako nuna masa so jawo shi a jikinka akalla ka rage masa wani tarsashi da cikin zuciyarsa ya samu kwanciyar hankali sannan tallafin da za ka yi masu hannu da shuni masu akwai kaga za ka iya wannan mai nakasa ne ba da yadda zai yi taimaka masa musamman harkar karatu nan ya masa yi guragu wanda zai dubu sha biyar a Najeriya ba da zo a yarma yayi kana dama an ka ba yi kai sai da kasa ta taimaka da abubuwa da yawa maimakon ya ta fama da da mm. yanzu ma da wasu abin da ba su mamaki a budget nan da ake yi kira ta dubu biyu da sha nan kana magana an yi wajen na wajen triliyan shida kana sanin cewa babu abin da ya taɓa rayuwar mai nakasa wato da muke binciken da zaman da muke Abuja miliyan tamanin ne kasar miliyan tamanin din ma a ɓangaren ma'aikatar mata ta tattara wato Federal Ministry of uh, Women Affairs mm. shi ma wani sa'i ne da ake kiransa rehabilitation rehabilitation ne yana kula da tsofaffi marasa gata yara da nakasassu ne aka ware miliyan tamanin fa triliyan shida fa mai na kasa da yake muna sama da mutane sama da miliyan hmm. ayyar da biyar. ai ina ga kama ya kamata ba ka ce kuna da kungiya ba kun yi wani abu kai? ai da mun sakamakon yin wani abu kai din muka da aka fahimci wani abin sai fito ya kamata mu kafa komiti mu je kowace ministry hmm. ministry ta environment ministry ta education ministry ta menene ka san yan uwa bukata na musamman. wanda a lokacin da muka fara gaba wannan abin wato lokaci ya kure ana magana fasa dan budget shi yasa ake magana magana inclusion wato a shigo da mu a harkokin mu muna ciki za a yi wanda muna godiya honorable Adamu sha'aibu daga jihar Jigawar Najeriya tsohon dan majalisar wakilai ta jiha wanda kuma mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa tare da mu sai wani lokaci in Allah ya so za mu sake lalubarka a wani makon kuma za a ji ci gaban tattaunawar mu da Abdullahi Jugunu wanda yake a jihar Kaduna wanda ya ce ya kamata a fara fito da dokoki ne ba wai magana kafa musu ofishi ko kuma hukumar su ba wanda ya haɗa mana sauti Chubahiro Diodone Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To a gaida ka sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Ghana a wannan mako ga Baba Yakubu Makeri. Zan fara shirin da jaridar telegraphic wace wacce ta rawaito cewa takardun jarrabawa akalla guda uku na ɗaliban makarantun sakandare da ke jarrabawan wayek a halin yanzu sun fita kuma ɗaliban sun samu takardun jarrabawa jaridar telegraphic ta ce za ta iya buga kirji ta tabbatar da cewa wasu ɗalibai na makarantu a jihar greater accra da jihar gabashin ghana sun samu takardun jarrabawan tun karfe goma sha biyu na dare da kuma karfe hudu na asubahi na ranar jarrabawar jaridar ta ce takardun da suka fita bainin jama'a sun hada ne da na jarrabawan harshen turanci da kimiyya da kuma takardun takardun jarrabawa na nazarin al'umma wato social studies jaridar telegraph ta ce akwai hotuna takardun jarrabawan da aka gano su akan shafukan zumunta wanda ɗaliban ke rabawa junansu har yau jaridar daily graphic ta kanin labarai mai cewa hukumar zaɓe ta ƙasa ta buƙaci jam'iyyun siyasa su gabatar mata da takardun bankunan su na kwarai wanda aka kammala bincike a kai kafin ranar 31 ga watan mayu wannan shekara kamar yadda dokokin ƙasar nan suka tanadar jaridar ta ci gaba da cewa a faɗin hukumar zaɓen idan har zuwa ranar 31 ga watan mayu ya cika wata jam'iyya bata kawo takardar bankin ta ba to ko shakka babu akwai jan kuɗi da za a ɗora mata jaridar ta ce wannan kira na ƙunshe ne a cikin wata sanarwa da muƙaddashin shugaban hukumar zaɓe a akan aiki Ahmad Suleiman ya sanya ma hannu. Jarida ta ce da yake ci gaba da bayani Mr. Suleiman ya tunasar da jam'iyyun cewa dokokin kasar ne suka nemi gabatarwa hukumar zabe takardun bankin su wanda aka kammala bincike a kai watanni shida kafin zabe inda za a samu cikakken bayanai akan yadda jam'iyyun suke kashe kudaden su. idan muka lika jaridar da chronicle zamu ga ta rawaito hulicin babban jam'iyyar hamayya ta npp inda take cewa gwamnatin jam'iyyar ndc karkashin shugabancin john dramani muhammad ta maida kasar tamkar lokacin mulkin soji na zamanin tsohon shugaba jj rawlins inda ake samun take haƙƙin yan ghana jaridar ta ce babban jam'iyyar hamayya ta npp ta alakanta magana ta ce da kama manajin darakta na kamfanin marble and granite da ke unguwar spintex wanda hukumar bincike ta bni ta mai saboda ya ɗauki hoton wasu motoci da aka musu fanti na makalolin jam'iyyar ndc mai mulki ya dora a kan shafin zumunta yana cewa motocin hukumar wayar da al'umma ne ta ncce jam'iyyar npp da ta ce idan jam'iyyar ndc ita ce ta siyo wa'annan motoci da kuɗin ta take kokari ta tallatar da shugaban ƙasa mai mata takara to menene dalilin da bni za ta je ta kama wannan mutum alhali kuwa akwai 'yan sanda da ya kamata a kai karansa a wurin su da ƙarshe shan jaridan da delegate wacce ita kuma ta bugo a babban shafin ta cewa wata ƙungiyar matsin lamba ta let my vote count alliance tare da babban jam'iyyar hamayya ta npp sun yi wata gagaruman zanga-zanga a birnin kumasin jihar ashanti na kalubalantar hukumar zaɓe jarida ta ci gaba da rawaito labarin zanga-zangar tana cewa masu kalubalen da sun janyo hankalin hukumar zaɓe akan barazana da ke tattare da ƙin yarda da sake shirya sabon rajistan masu zaɓe kafin babban zaɓen ƙasar na wannan shekara jarida ta ce shugaban ƙungiyar matsin lambar jihar david asanti ya ce ba su ji daɗi irin kunnen kashi da hukumar zaben take yi ba kuma ya bayyana irin shirye-shirye da suka tsara don nuna ƙalubalantar su a nan gaba akan wannan matsaya da hukumar zaɓe take kai baba ya kuma iri sashen sa to sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sunana Isu Isaka Hoga Dukin Uke a jamhuriyar Nijar. Amma mazanni tarayyar Najeriya a nan birnin Legas. Ina kira ga mutane 'yan Najeriya 'yan uwana don Allah don girman Allah. Ku yi haƙuri ku ba shi gaban ƙasan Janar Muhammadu Buhari ba ku ba shi goyon baya wato ya ainihin ci gaba da mulki kuma ya ainihin yi wa 'yan ƙasa aiki. wannan wahalhalu da ake fama da su tabbas suna shafuwar 'yan ƙasa amma in sha Allah komi tsanani to akwai sauki yana zuwa baya don Allah don girman Allah su ci gaba da goya masa baya shi kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tallafa ya yi musu abin da ya kamata ya yi musu domin su zamu rayuwarsu ta inganta. Assalamu alaikum. na Alhaji Dandare Bunza, Bunza Local Government, Davis State. ina son in jawo hankalin shugabannin duniya game da yaƙe-yaƙe na duniya ni a gani na abin da ke kawo yaƙe-yaƙe shine in wata ƙasa ko wata ƙabila ta taso mu faɗa da gwamnati sai wata ƙasa ta ba ɓangaren talakawa bindigogi su yaƙi gwamnati shine ka kawo tashin hankali na duniya baki ɗaya don haka ƙasashen duniya suwa da kansu wuri guda a kawai dokoki na sulhu ya fi kama ma talakawa fada da gwamnati ni a na babu mutum guda wanda ke iya fada da gwamnati ko wata kabila ta yi fada da gwamnati da da makamai da sojoji don haka sai wata ƙasa ta duniya ta shigo ta ba talakawa nan bindigogi su yaki gwamnati wannan laifi na babba sunana alai dandir muhammad gonza gonza local government service state nigeria To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A yayin da Turkiyya ke shirin karɓar tawagar 'yan gudun hijira rukuni na biyu, tarayyar Turai a jiya Laraba ta ce ba 'yan gudun hijirar da za su samu damar dawowar ganin dama ba tare da samun damar neman takardun samun mafaka ba. wannan sanarwa ta biyo bayan zanga-zangar wasu 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ke adawa da tsarin wanda suka zargi turan da danna haƙƙin 'yan gudun hijira na maganar neman mafaka tun kafin a fara kwashe su daga tsibiran lesbos da shios Damar da gwamnatin haɗin gwiwar Libya ke da ita ta zama mai rauni a jiya Laraba ganin yadda gwamnatin adawa mai matsuguni a Tripoli ta yi amai ta lashe game da saduda ga mulki. Gwamnatin na neman haɗin kan ƙasar ta bawa cewa jami'an tsaro su ci gaba da aikin kare yankin ƙasar gaba ɗaya. Wata ƙungiyar matsin lamba da ake wa lakabi da Let My Vote Count a Turance da ke Ghana ta yi rajin tabbatar da ƙuri'un jama'a sun yi tasiri a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu mai zuwa. Wannan kiran ya fito ne bayan da ƙungiyar ta yi gangami tare da wasu ƙungiyoyin fararen hula da ta 'yan adawa a yankin Ashanti da ke birnin Kumasi. Siyasar kasuwanci ta ja hankali a wannan mako bisa bayan da sanarwar da kamfanin kera motoci na Ford ya bada na cewa zai bude karamar cibiyar kera motocinsa a birnin San Luis Potosi da ke Mexico. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye ciki hada sai bango ya tsage na jima'i Ali. yanzu a madadin usman kabara da ya taya na gabatar da shirin da malam sidi da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau malam zubair alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri